ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha takwas ga watan Muharram. Hijiran manzo sallallahu Alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya zama daidai da sha takwas ga watan Septemba shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis a yau za mu tashi shafi na 336 daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa indahum min tazyin min tazyin al-batil ash-shay'ul kathir fa'indahum ash-shay'ul kathir lalle a wajen yan bid'a suna da abubuwa masu yawa min tazyinil batil na irin kawata barna abu girgiri barna ne amma sai a kawata shi ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الشر والفتن musamman ma a wannan zamanin wanda wanda hanyoyi tsanannuka na sharri suka yawaita a wannan zamani da kuma ainihin tsanannuka na fitintunu an gane ku akwai tsanannuka akwai hanyoyi na sharri akwai hanyoyi na fitintunu sun yawaita a wannan zamani min as-suhufi wal majallati wa talfizun kamar ainihin jaridu da mujalloli wato magazin kenan da kuma talabijin wa shabakatul internet da kuma ainihin yanan gizo wato da kuma abin da ya shafi internet da shabaka na internet wa umurin la awwala laha wala akhir da wasu al'amura wanda ba su da farko ba su da ƙarshe suna nan kala-kala na ainihin fitina da shari. Wahun fi ghayatin nishaɗi a Su wayannan abubuwan da aka ambata jaridu, mujalloli da sauransu suna cikin gayan nishaɗi a yanzu. Su ne hanyoyi na yada ainihin sharrika da yawa. Wa kullu sihamihim muwajjahatun wa Wato dukkan kibiyoyinsu gaba ɗaya kibiyoyinsu gaba ɗaya an fuskantar da shi ne domin su kishiyarci gaskiya da mutanen gaskiya an gane yayi kibiyoyinsu gaba ki ɗaya an fuskantar da shi ne domin su kishiyarci gaskiya da mutanen gaskiya da shi duk da sunna wa ahliha wato domin su kishiyarci sunna da mutanen sunna a fatahayya lahum min alwasa'il sai wato ya samu a gare su ya tattala a gare su daga cikin ainihin wasiloli kala-kala malam ya ta hayya liman qablahu wanda bai taba zuwa ga wanda suka zo gabanin su ba wato mutanen wannan zamanin hanyoyin yada bid'a hanyoyin yada ainihin saban Allah ya fi yawa a wannan zamanin fiye da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zamanin manzon Allah babu jarida babu ainihin mujalloli babu intanet, babu facebook ko babu ainihin talabishon amma a wannan zamanin yanzu ana iya yada barna ta hanyar talabishon ana iya yadawa ta hanyar intanet ana iya yadawa ta hanyar jaridu da mujallu kai akwai hanyoyi daban-daban daban-daban na yada barna an gane wanda bai taba samuwa a zamanin sahabbai ba ko zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'i tabi'in sannan kuma abin takaici shine mutanen wannan zamani imaninsu bai kai mutanen zamanin manzo Allah ba sai kuma Allah ya jarabe su da bala'i fiye da yadda ya jarabe sahabban manzon Allah da shi an gane hanyoyin sharri ya fi yawa a wannan al'umma din an gane fiye da yadda yake a zamanin wayancan kuma wayancan sun fi mu karfin imani sun fi mu fahimtar addini da a ce kila zamanin su ne aka jarabe su da wannan sun san yadda za su yi da shi kamar mu a zamanin mu yanzu wato abin yana tasiri sosai wajen lalata aƙidun mutane wajen lalata ainihin tarbiyya na mutane ويهتمون mislu Amurka wa Birtaniya. wato suna labewa suna labewa da yammacin turai misalin Amerika da kuma wato britain wato ingila suluna wa yazuluna min wara'i amurka wato suna kai jamka kuma suna yawo wato ma'ana suna kaiwa da komowa a bayan Amerika. wal suna kaiwa da komowa a bayan yammacin turai wala siyaman rawafi musamman shi'a musamman shi'a suna tinkawo ne da kasashen turai suna neman taimako da kasashen turai wajen ganin sun rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الروافض جلبوا على المسلمين من الضرر والشر wato shi'a sun janyo wa musulmi wani irin cutarwa da wani irin sharri wa safki dima da zubar da jine ne wal fitan da fitintunu ma la ya'lamu illa Allah azza wa jalla wanda babu wanda ya san irin wayannan fitintunu sai Allah Allah kada ya san irin fitintunu wanda shi'a suke janyo wa ainihin al'umman musulmi musamman ahlus sunna وهم يستهلون دماء wa وأموالهم su shi'a suna halarta jinenan musulmai da kuma dukiyoyinsu wa yukaffiruna sahaba suna kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yubghidunhum ashadda al-bum suna kyaman sahabban manzon Allah mafi tsananin kyama wa yukaffiruna ahla sunna suna kafirta ahli sunna a tunda sun kafirta sahabbai ai sahabbai su ne salaf na ahli sunna an gano wannan ko to tunda sun kafirta sahabbai su kuma ahli sunna da suka biyo bayan su wane ne su ba za a kafirta su ba an gane ko kenan ko da dan shi'a zai ce maka yanzu lokaci yayi da za mu manta da ainihin bambance-bambancenmu abin da ya faru da ya riga ya wuce ya kamata yanzu a fuskanci yammacin turai sai ka tambaye shi me za ka ce kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam me za ka ce dangane da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka ce dangane da alkur'ani an gane wannan ayi to a nan ne za ka san cewa har yanzu yana nan da ra'ayinsa kawai yana so ya bi ka ne da siyasa saboda 'yan shi'a sun kware wajen siyasa idan baka da wayo sai ka ɗauka wa'annan mutane suna neman a samu haɗin kai ne a manta da bambance-bambance a daina aibanta juna to tun da su shi'a suna da taƙiyya wannan taƙiyya ɗin zai iya hana ka kasan ko waye. za su yaudare ka ƙarƙashin ƙasa suna nan suna yaɗa miyagun aƙidunsu kai kuma ka ɗauka cewa alhamdulillah wa'annan mutane na son zaman lafiya wa'annan mutane suna son sulhu da abin da ya kama da wannan an gane ko na'am wa yubghidunahum ashadda al-bughd suna kyaman ahlus sunna mafi tsananin kyama wa yatahayyanuna al-furas sannan kuma suna neman duk wata dama in dama ta samu za su kai wa ahlus sunna hari in dama ta samu ko in dama ya samu wato za su ainihin cutar da ahlus sunna ta hanyoyi daban-daban فإذا wajadu fursatan wasabu عليه da zaran sun samu dama sai su zabura su yi amfani da wannan dama su zabura zuwa gare ta fa yasfikuna dima'ahum sai su rinka zubar da jini na ahlus sunna an gane yayi suna samun dama za su yi amfani da ita su zubar da jinin ahlus sunna a a'radahum su keta musu mutunci ta hanyar yi wa yi wa ainihin ƴan matan su fyaɗe da matan aure a amwalahum kuma sannan su kwace musu dukiyoyinsu su mayar da dukiyar ahlus suna ya zama to ganima a wajen su li'annahum yarawna anna al-kauna kulluhu lahu domin su shi'a a irin nasu fahimta suna ganin duniya gaba ɗaya nasu ne duniya gaba ɗaya na ɗan shi'a ne so ka ɗan shi'a yana da iko ya sarrafa duniya zuwa ga yadda ya ga dama wa duniya wal akhirah lahu kuma duniya da lahira nasu ne haka suka rubuta a cikin littattafansu su ka dan dan shi'a ya kashe ahlus sunna ya kashe banza ne dan dan shi'a a cikin na ganin tahrirul wasila na imam khomeini in ba na manta ba an tambaye shi fatawa akan cin dukiyar ahlus sunna mutum ya kwace wa ahlus sunna dukiya da karfi kuma ya cinye ya nuna cewa idan mutum ya yi haka ya ci halal ba matsala insha Allah kun fahimci wannan ko to ire-iren wayannan akwai su nan a rubuce a cikin littafan shi'a cewa babu laifi dan shi'a ya karbi dukiyar ahlus sunna ya cinye a banza wanda in ya ci wannan dukiya kamar ya ci ganima ne babu laifi وهم لا يستيقون شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة su ba sa cancantan wani abu ko a duniya ko a lahira wato mana ba sa cancantan wani azaba ko wani hisabi don sun ci dukiyar mutum ko abin da ya kama da wannan ya halarta su karɓi ka su ci banza ba matsala an gano wannan ko to ire-iren wa'annan abubuwa an ka duba sai ga har wannan zamanin da muke ciki yan shi'a suna yin amfani da dama yanzu abin da ya faru kwanan nan da ainihin iran ta kai hari zuwa ga gidan mai na saudiya gidan man aramco ta kai hari ainihin refinery wato inda ake tace mai na saudiya sai kuma ta ce ba ita ta kai hari ba sai ta ce ai yan husi suka kai hari an gano wannan ko to amma yanzu duniya ana ta bincike kuma mafi kyakkyawan alama da ƙarfin dalili ya nuna wato iran ne ta kai hari zuwa ga gidan mai na saudiya wato mana ainihin matatan mai na saudiya an gane ba za ka taba ganin sun kai hari zuwa ga amerika ba ko zuwa ga ingila ko abin da ya kama da wannan in za su yi ta'addanci ta'addanci suna karewa ne kan musulmi ina fatan gane yau ɗazu wani ya turo min wani mai wani raunin fahimta ya turo mun ta waya wai saudiya ta shekara biyar tana cutar da yaman wai saudiya ne ta shekara biyar tana cutar da yaman wai a yanzu tun da 'yan yaman sun rama to wai sai a sai duniya ta yi wa ainihin mutanen yaman sha ina ba san gani kaga wannan ya nuna gaba ɗaya bai masa abin da ma yake yi ba shin saudiya tana cutar da mutanen yaman ko tana taimakon su shin da ba dan saudiya ba da 'yan shi'a ba su mamaye yaman ba 'yan husi sun kifar da gwamnatin yaman da ba don taimakon saudiya ba da yanzu da yanzu iran da take mulkin mai take mulkin yaman domin iran ta baiwa ainihin husi makamai ta ba su dukiyoyi domin su kifar da gwamnati mai ci kuma suka samu nasara suka kifar Allah ya taimaka Saudiya ta zo da rundunanta ta kifar da gwamnatin Shi'a yanzu ta naɗa ainihin gwamnati a yaman kamar sai wani ya ce wai saudiya sun shekara biyar suna cutar da yaman wai yanzu 'yan yaman sun rama wai wannan hari shi a nashi kira humanci bai san cewa iran da ta kai harin ba an gani iran ta kai hari da suna 'yan huti kuma su 'yan huti ai ba su ne gwamnatin yaman ba kama sai ce wai yaman sun rama wai mutanen duniya sun yi wa yaman sha to babu mutanen duniya da suka yi ma yaman sha da amerika da ingila da faransa da saudiya da gaba daya babu wanda ya magana yaman wa ake magana iran ƙaunar wahidan hankalin kowa yana kan iran ne babu wanda ya ce ai yaman ne ta kai harin kuma ba zai ma yiwu mutanen yaman su kai hari ba don mutanen yaman suna maraba da saudiya da take taimaka musu da ainihin makamai da sojoji da kuma dukiya an gano wani ko ita saudiya ba 'yar ta'adda ba ce kamar iran saudiya ba ta kai hari ga kowa saudiya ba ta cutar da kowa bil hasali saudiya tana taimakawa ne don a samu zaman lafiya a duniya an fahimci wannan ai to saboda haka aqidan ahalin sunna ya bambanta da aqida na shi'a su 'yan shi'a suna iya zubar da jinin duk wani mutum wanda ya saba musu amma ahlus sunna ba sa yin haka na'am wa yukazzibuna ala ahli albayt alkiram sannan in shi'a suna yin ƙarya ga ahlul bayt masu daraja an gane ko suna jingina ma ahlul bayt abinda babu ruwan su kam iktaraw alaihim so nawa in shi'a suna yin ƙarya zuwa ga ahlul bayt wa kam irtakabu min aljara'im bismi ahli albayt so nawa suka aikata ta'addanci laifuka manya-manyan laifuka da sunan wa da sunan ahlul bait wa ahlul bait wallah mazlumuna wa qura'un minhum wallahi ahlus sunna wallahi an zalunce su ne kuma wallahi sun barranta daga gare su su ahlul bait wallahi an zalunce su ne an zalunci ahlul bait ne sannan kuma ahlul bait sun barranta daga gare su yukaffiruna sahaba bismi ahlil shi'a suna kafirta sahabbai da wai da sunan suna goyon bayan ahalul bait an gane shin ahalul bai na kin sahabbai ne kamar kaga aqidan shi'a sun ce la wala'a illa bi bara babu walittaka sai da bara abin da suke nufi babu walittaka ga ahalul bait sai yi bara'a daga sahabbai kafin a kira ka mai san ahlul baiti sai ka nuna babu ruwanka da abubakar da umar da usman da ah, usman da su dalha da sauran manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amma su a wajen su idan har kana son sahabbai to babu ruwanka da ahlul baiti idan kuma kana son ahlul baiti babu ruwanka da sahabbai wannan shine mummunan aqidan shi'a wanda ya bambanta yan shi'a da ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a suna son sahabbai sannan kuma suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen gidan manzo akwai sahabbai Fadima radiyallahu anha sahabiya ce sannan Aliyu radiyallahu anhu sahabi ne Hassan da Husaini sahabbai ne an gane ko sannan Abbas da ƴaƴansa Abdullahi bin Abbas sun sahabbai ne so daga ahlus sunna suna san ahlul bait kuma suna san sahabbai kamar yadda na ce wato ba dukkan sahabbai bane ba dukkan ahlul bait bane sahabbai a cikin ahlul bait akwai sahabbai a cikin su akwai tabi'ai a cikin su akwai atba'u tabi'i kun fahimci wannan ayi almuhim dai ahli sunna suna son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma suna yin bara'a ga duk mutumin da ya kyamaci mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an ruwaito abubakar radiyallahu anhu yana cewa urqubu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fi ahli baitihi ku girmama annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ta hanyar girmama mutanen gidansa idan mutum ya ce yana son manzo sallallahu alaihi wasallam amma baya son mutanen gidansa to wannan alama ne cewa bai son manzo an gane amma nan idan muka ce ahlul bait anan wajen muna nufin ahlul bait da suka tabbata akan kitabu wa sunna akwai ahlul bait wanda suna jingina kansu zuwa ga gidan manzanci amma kuma yan bid'a ne to irin wayannan ba su cancanci irin wannan girma wanda ake magana ba ba man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi aikin shi ya dakilar da shi bai tsaya kan sunna ba bai yi koyi da sunna na ainihin kakan shi ba to lam yusri bihi nasabuhu dangantakan shi ba zai kai shi gaba ba an gano wannan ko idan ka to dan malam ka ki halin malam rago da wuƙiyan kare to zai yiwu a mutunta ka wato mahaifinka ya tsaya akan sunna kai kuma kana yaƙi da wannan sunnan shin ka cancanci a girma maka baka cancanta ba idan mutum ya ce shi wato yana da alaƙa da gidan manzo to a gani a ƙasa a ga cewa yana son sunnan manzan Allah kuma yana tabbaka sunan manzan Allah baya faɗa da ahlus sunna to wannan sai mu ce to alhamdulillah wannan yana tare da sunna kuma yana tare da sunnan baban shi ya cancanci kowane irin girmamawa an fahimci wannan ko Da saboda haka su yan shi'a suna kafirta sabai da sunan san ahlul bait kamar yadda kristoci suke cin haushin musulmi wai saboda musulmi ba su ce annabi isa allah bane tunda har ba ku ce annabi isa allah bane to su suna ganin kuna zagin annabi isa ne to suna jin haushi kafin kirista ya yarda kana san annabi isa sai ka ce annabi isa dan allah ne ko kuma shi ma allah ne an gane ai amma idan ka tsaya daidai kai koyi da kitabu wa sunna wato akan cewa annabi isa bawan allah ne ko manzansa ne kuma kalmansa ce wacce wacce ya jefa wa maryam kuma ruhi daga gare shi sai su ce wannan kana ma zagin annabi isa ne an gane wannan ko to haka su yan shi'a wato sun yi guluwi kan ahlul bait har sun ba su matsayi irin na annabawa sun ba su matsayi na ubangiji na sanin gaibi ko abin da ya kama da wannan sannan kuma sun nuna cewa in har za ka so su to sai ka kisa habbai amma mu suna muna ganin muna matkar son mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna son sahabban da suka taya manzan Allah ya da addini yaya za mu yi mu kyamaci mutanen da suka taya manzan Allah ya da addini sun sai annabi yaki addini ya addini duk wani jihadi da manzan Allah ya yi. da taimakon nan bayan Allah huwa allazi ka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma sannan ya karfafa ka da ainihin mu'minai Allah ya taimaki annabi da sahabbai wanda da ba don nan sahabbai ba da duk jihadodin da manzan Allah ya da bai tabbata ba sannan nan sahabbai su suka taimaka ma annabi wajen yada ainihin da'awa zuwa ga duniya ga baki daya eh? man arada an yastanna falyastanna bi maqan mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kanu abdala hadhihi al-umma abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallahum takallu wa aqalluha takallufan اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة dinihi Allah ta'ala ya zaɓi sahabbai domin su aboci annabi kuma domin su tsayar da addininsa saboda aka fa’ari lahum fadlahum to ka san darajar wayannan bayan Allah a gare su kuma wattabi'uhum ala asarihim ku bi su akan gurabinsu su wa tamassaku bi mastata'atum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu ala huda mustaqim ku yi riko da abinda kuke iyawa na ɗabi'unsu da kuma tarihinsu domin lallai sun kasance akan shari'a wanda yake miƙaƙe kun fahimci wannan ai to mutane irin waɗannan wanda suka ba da su suka ba da su, suka ba da su, domin ganin cewa musulunci ya ci gaba sai mu ce yanzu ba ma yi da su ba ruwan mu da su mu ce duk mutumin da yake son manzan Allah dole sai ya ƙi su alhali kuma su suka taimaki manzan Allah ya yada wannan da'awa din. Allah ta'ala ya ce musu innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan haka Allah ya kira su lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinsu da kawukansu wal ladzina awaw da waɗanda suka tattaro muhajirun wa nasaru din suka taimaki addini ulaika humul mu'minuna haqqan Wa'annan sune mu'minai na gaskiya haka Allah ya kira su lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da wani arziki mai girma shi shine aljanna an gano wannan ayi na'am A yukaffiruna sahaba bismi ahli albayt suna kafirta sahabbai da sunan ahlul baiti wa yuharrifuna alquran bismi ahli albayt suna karkatar da alqurani da sunan ahlul bait su karkatar da fasarar alqurani saboda san rai da sunan wai ahlul baiti wa yaqaluna afa'il suna aikata aika aika la awwala laha wala akhir wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe barna kala kala da sunan ahlul bait wa yatawassaluna ila al maliki wa ila al manasibi wa ila yatawassaluna ila al mulk suna saduwa zuwa ga mulki da kuma zuwa ga mukami wa ila al amwal kuma suna saduwa zuwa ga karban dukiyar mutane wa wa wa ila kullu zalika bismi ahlul bait an gane suna kokari su kafa gwamnati da sunan suna so su kafa gwamnati na ahlul bait kuma ƙarya suke yi suna kokari wato su hau manya-manyan mukamai da sunan za su hau wannan manya-manyan mukamai don su taimaki ahlul bait duk wannan gaba ɗaya ƙarya suke yi a gane sannan kuma suna saduwa zuwa ga neman dukiya da sunan taimakon ahlul bait al'ana ya ta'akkaluna bismil mahdi a yanzu suna cin abinci da sunan mahdi musamman shi'a na iran shi'an kumain an tanaji sojoji na musamman a iran wanda ana yi musu training kullum wa'annan sojoji ana kira juyushul mahadi wai an tanaji wa'annan sojoji ne saboda idan mahadi ya bayyana to wa'annan su ne sojoji wanda aka shirya su musamman domin su taimaki mahadi wajen yin jihadi an gani a ina mahadin yake mahadin yana cikin saradif a can iraq shi saradif dinan wani rami ne dan karami kamar ramin bera an fahimci wannan hayi nan ne wai iyayen mahadi suka boye shi lokacin da sarakuna na banu umayya suke neman mahadi wai suna yana karamin yaro ana neman shi za a kashe suka boye shi a cikin wannan saradif din wai yana cikin wannan saradif din har yanzu za ka ga wato mutanen iran wato suna kashe kudade da yawa ga wayannan sojojin sannan manya-manyan malaman suna tara dukiyoyi su ci wannan dukiya da sunan wai ana tara dukiya ne domin a shirya sojojin mahaji to a nan ne suke cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba an gane ai shekara-shekara akan je wannan rami saradif din a yi fareti a yi fareti a ce mahadi ya kusan bayyana bari a je a tsaya kusa da ramin ko zai fito ina ba ta gane to kaga wannan mahadin da suke magana wato ya gudu ya ɓoye tuntuni kuma ya gudan mawaye ya gudanwa kulafa na banu umayya su kulafa na banu umayya wani irin makamai ke gare su suna da tankokin yaki. suna da ainihin jiragen sama na zamani suna da bindigogi na zamani mai suke da shi ta kubba sai mai sai masu sai mai sai kibau to mutumin da ya ji tsoron masu ta kubba masu masu masu kibau zai iya fuskanta masu tankokin yaƙi masu jiragen saman zamani masu makaman zamani kaga wannan kawai kamar suna gaya muku har abada zai ina nan a cikin ramun nan ba zai fito ba yana da wuya wannan mahadin ya fito daga wannan ramin ya riga ya shiga kenan har abada ina fatan gane to za ga dukkan wannan al'an ya ta'akkalun bismil mahadi suna cin abinci da sunan mahadi bal min qurun kai tun dade suna wannan karnoni masu yawa suna cin dukiyoyin mutane da sunan mahadi yajma'un al-khumus wal wasaya wat tabarru'at suna tara khumus suna tara wasici idan ainihin wani ya yi wasiya wani kafin ya rasu in shi'a ne zai ce ya ba da miliyan kaza wato saboda a yi hidima ga mahadi idan ya bayyana to a nan zuwa ne ne mahadin malaman eh malaman su ne manya-manyan mahadi an gane shi ya yi wasiya tsakanin shi da Allah a irin nashi jahilci cewa in ya rasu dukiyansa kaza a cire saboda a yi hidima ga mahadi sai malaman su mai da kansu mahadi sai ta amfani da wannan dukiya an gane wani ko wattabaru'at suna amfani da ainihin tabaru'at tabaru'i da aka yi li ashabil quburi li ashabil qubur wato irin tabarru'i da aka yi da wani yayi domin ma'abota kaburbura wa umurun kathira bismi alqa'imi bismi alqa'imi alladhi lam yulad kai da al'amura masu yawa da sunan Alƙa'im wanda ba a haifa ba shi ne mahadi da sunan mahadi wanda ba a haifa ba a wajen ahalus suna ba a haife shi ba nan gaba ne za a haife shi ko abin da ya inganta cikin hadisi shi mahadi zai zo ne daga cikin zuri'a alhassan bin ali radiyallahu an kuma nan gaba ne za a haife shi in ya zo zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika shi da zalunci akwai hadisai da dama da suka zo mutawatirai kan matsalan mahadi saka yana daga cikin ahlus sunna akida ahlus sunna imani da bayanan mahadi amma ba irin imani na rawafid ba su irin rawafid su sun ce mahadi zai bayyana ne a zuri'an husaini sannan ya riga an marga an haife shi yana nan yana cikin saradi an gane an boye shi ne sai ƙarshen zamani zai bayyana shi wannan mahadin kuma idan ya bayyana su wane ne zai yaka zai yaƙi larabawa farko abin da zai fara yaƙa larabawa zai kakashe larabawa sannan kuma zai sanya a tayar da manya-manyan sahabban da suka zalunci alul bai in jizu za a tayar da abubakar za a tayar da umar za a tayar da usman za a tayar da aisha da ire-irensu mahadin zai sa a ɗaure su akan bishiya wai allah zai rayar da su a lokacin suna kiran wannan aƙida a raja'a allah zai tayar da su wa in ya tayar da su sai shi imam mahdi ya sa a daure su a jikin bishiyoyi in an daure su sai imam mahdi ya yi bayanin dalilin da ya sa aka tayar da su da kuma dalilin da ya sa aka daure su an tayar da su ne an daure saboda sun zalunci ahlul bai. yanzu lokaci yayi da za a rama musu sai mahdi ya dauki takobi diya fuffulle su gaba daya an fahimci wannan ko to kaga irin wa'annan biyagun akidu wanda shi suka yi imani da shi kenan kan mahaji wa iyaz billah na'am fa ahlu sunna yubghiduna ahl al bid'a ila shak su ahlu sunna suna kyaman ma'abota bid'a ba wani shakka wa zakara adadan min al a'imma wa minhum hadha al imam annahum ajma'u ala bughdihim imamu sabuni ya ambaci adadi daga cikin ainihin malamai daga cikinsu akwai wannan imam din wato imamu sabuni cewa sun yi ijma'i gaba ɗaya su Ahl-is-suna sunna akan kin dan bid'a ahalus sunna sun yi ittifaki babu sabani akan kyaman yan bid'a suna kyaman shi'a suna kyaman mutazila suna kyaman khawarij suna kyaman murji'a suna kyaman jabariya suna kyaman wa qadariya suna kyaman sufiya sannan suna kyaman wa jama'atu tabligh duk ƴan sufiya ne yayi an tabbi nasiruddin albani aka ce me zai ce kan jama'atu tabligh yace sufiya asariya yace sufaye ne na wannan zamanin sufaye ne yan zamani aka tambaye shi kan ikhwanul muslimin wanda Sheikh Mukbil ke kiran su ikhwanul muflisin aka ce za zaka ce kan ikhwanul muslimin aka tambaye albani yace yace kharijiya asariya yace yan khawarij ne na wannan zamanin su ikhwan su ne khawarij na zamani su kuma tabligh su ne sufayen zamani kenan dukkan su gaba daya yan bid'a ne su ba sa kan hanya an gane wannan ko na'am ah, lakin minhum du'atun la yujalasun wa la yunazarun sai dai daga cikin yan bid'a akwai du'at akwai masu da'awa zuwa ga bid'a an gane ana samun wannan dan bid'a ne irin dan bid'a cikakken dan bid'a yana kiran mutane zuwa ga bid'ansa da shubuhohi da hujjoji irin nashi to irin wayannan la yujalasun ba a zama tare da su wala yunazarun ba a munazara da su in kasancewa wannan dan bid'a ne da'in ila bid'ati to baya halatta ka ringa zama tare da shi an gane ko kuma baya halatta ka ringa munazara da shi ku tattauna kuna muqabala da shi baya halatta illa fi halin darurati wa illa lil maslaha sai dai cikin halin lalura an gane wani ko dan bid'a na iya zuwa ya ce idan ahli sunna sun isa in suna ganin suna kan gaskiya to a fito a koma yayi ta irin wannan barazana yana ihu a gaban jama'a to gama garin mutane su ce gaskiya ne ba wayannan yan bid'an nan sun fi ahli sunna gaskiya ahli sunna matsorata ne gashi an ce su fito sun fitowa a nan wajen sai ya ringa cin kasuwa an gane sai ga mabiya da yawa suna ta taruwa ƙarƙashinsa saboda ya zo ya yi barazana ya ce in an isa a fito a gani in zai kace-kace da ahlus sunna a nan wajen sai ya zamanto idan ba a fito din ba zai zamanto an ba da dama ga bid'a ta yadu to wannan ya zamanto lalura malaman da suka goge suka fahimci sunna da kyau su zauna da shi an gane ko su nuna mishi karshen shi su nuna mishi cewa ahalu sunna sun fi karfin a ce dan bid'a ya rinjaye su na'am fala yajuzu an tadkhula ma'ahum fi jidal baya halatta ka shiga tare da su yan bid'a cikin jayayya la yajuzu an tadkhula ma'a rawafid fi jidal baya halatta ka shiga tare da shi a cikin jayayya fi jidalin khassa eh a cikin jayayya na musamman idza kunta da'ifa khasa idza kunta da'ifa musamman ma in ka kasance mai rauni wannan rauni anan ba ana nufin kai baka da ilimi ba ana iya samun wani mai ilimi amma mai rauni ne yana da karatu amma dan shuba ka dan an gama mai sai rikici an gane za ga cewa gashi da ilimi amma ana iya dan jefa mai shubuha guda ɗaya ya rikice gaba ɗaya to in ka san mutum ne mai yawan rikicewa da wuri baka da kaifin basira na ainihin munazara to mafi alkhairi kada ka tattauna da dan bid'a in ka tattauna da shi cikin sauki za a rinjaye ka an gane wannan ko la tadkhul ma'a sufi fi jidali kada ka shiga tare da sufi cikin jayayya khasatan idza kunta da'ifa musamman man ka kasance mai rauni rauni wajen imani sannan rauni wajen fahimtar sufiya sannan rauni wajen fahimtar makamansu in za ka yaƙi maki ya kamata ka san makaman da ya mallaka ko to za ka yaƙe shi ba ka san makaman da ya mallaka ba sai ka faɗa mishi yaya wai wa'annan sufaye menene sufanci tukuna ba ma san sufanci ba Ba ka san wani irin hujja suke kafawa wajen gina sufancinsu ba kawai sai ka faɗo aka ce maka akwai sojoji cikin wannan daji kawai sai ka faɗa cikin dajin ba tare da ka san ma ina suke ba ba tare da ka san wani irin makamai gare su ba sai ka fara da ɗan takobinka kana waje-waje kuma ka shiga cikin daji wanda baka san kan dajin ba me zai faru gare ka cikin sauƙi za su yi maka ambush su kashe ka a banza ko a nan wajen ko yaƙi ake yaƙi da ake na jihadi manza Allah yakan tura ainihin uyun jawasis ya tura masu leken asiri a je a leko wato sojojinsu nawa ne sannan wani irin makamai suka tanada ko ko yakin badar haka aka yi sai da manzo Allah ya tura ainihin ya tura ƴan da ke asiri aka je aka binciko wato sai suna yanka raƙuma kaza kullun sai annabi ya lissafa yawan su cewa sun kai dubu ɗaya da wani abu to kaga sai da aka san makaman su da yawan su sannan aka faɗa musu to shi ma dan bid'a sai ka san ƙarfin ilimin sa da shubuhohin sa wani dan bid'a ya goge sosai wajen lugar larabci ya san nahau da kyau ya san balaga da kyau ya san sarfu da kyau kai kuma mai rauni ne a duk wannan fannin gaba daya amma ka ce ka dogara ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hazbu eh tunda dai ahlus sunna ne Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatu li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun na ba gane ah kai kana matsayin jundullah amma sai ka dumfari maki ba makami ba matsala Allah ta a cikin Qur'ani ya ce za ka dumfari maki ba makami me ce wa a'iddu lahum masada'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi duwan layi wa ku. ashe in za zaka dumfari maki ka dumfare shi da makami an gane wato alal ƙalli makamin ya kusan kai makamin shi in makamin ka bai wuce nashi ba kada ya zama to makaminka ya yi ƙasa-ƙasa shi ya zo da tankokin yaƙi da ak-47 kai ka zo da wukan yanka nama ka ce za ka yaƙe shi kaga tsakaninku akwai tazara mai yawa shi ne maganin muhammad bin abdulwahab rahimahullah a cikin kitabun Tauhid, da yake cewa inna malkhawf alal muwashid allazi yasluku tariq wa laysa ma'ahu silah yace abin tsoro ya tabbata ga mai kadaita Allah wato ahlus sunna salafi wanda yake shiga hanya bai da makami yana so ya je ya yaki kafirai yana so ya yaki yan bid'a da hujjoji amma bai da karfin hujja bai da ilimi yace wa laqad manna Allahu alaina bi kitabihi allazi ja'alahu tibyana li kulli shay wa hudaw wa rahma wa bushra lil muslimin yace fala ya'ti fala ko a fala ya'ti sahibul sahibul batil bil hujja illa wa fil qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha wato ma'abocin barna bai taba zuwa da wata hujja ba face a cikin alqur'ani akwai abin da zai warware ta kuma yayi bayanin barnanta sai kawo ayar nan wala ya naka bi muslim illa inaka bil haqqi wa asal tafsira a gani kaga shi karkashin wannan wato dole ne in za ka dumfari mubtadi ka dumfare shi da hujjoji da ainihin bayanai wanda suke wadihan ga sunan na'am illa iza kana rajulun mutamakkinun min al'ilmi wa din yau kafin ka dumfari dan ka yi munazara da shi ko jidali sai idan ka kasance mutum ne wanda yake mutamakkin ya kafu an gane mutum ne wanda ya kafu daga ilimi da addini wa kiyamil hujja da kuma tsayuwan hujja wa hu zaka'un wa nabaha to bayan haka kuma a wajen shi akwai basira da fadaka kenan ko da mutum yana da zurfin ilimi amma ba shi da basira ba shi da fadaka to baya kamata ya yi munazara da yan bid'a wa hu wa ra'a maslahatan fi munazaratihim fayunaziruhum kuma da sharadin ko da mutum yana da zurfin ilimi ko da mutum yana da ainihin ƙarfin imani kuma yana da basira ɗin kuma sai da sharaɗin akwai maslaha wajen munazarar idan tattaunawan ya hango tattaunawan zai haifar da ɗa mai ido to anan wajen ya halatta a tattauna ɗin fayunaziruhum sai ya yi munazara da su wajadilhum billati hiya ahsan Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi mujadala da su ka yi mujadala da su da abin da ya fi kyau abin da zai haifar da ɗa mai ido abin da zai zamanto maslaha ga musulunci da musulmi da sunna a faunaka jidalun mashuro akwai jayayya wanda yake shari'a ta yarda da shi Allahu ma saddal abwaba mi'a bil mi'a Allah ta'ala bai toshe kofa na mujadala mi'a fil mi'a ba ku fahimci wannan ai Allah bai toshe kofa ba yace gaba ɗaya kwata kwata kada ayi munazara da yan biriya. Allah bai ce haka ba fa idza kanat lana tariqun ila iqamati al-hujja idan ya kasance muna da hanya na ainihin tsayar da hujja ga kafiri wa hidayatin nas ila al-khair ko tsayar da hujja ga ɗan bidi'a da kuma shiryar da mutane zuwa ga alkhairi fa nasluquha to ya kamata mu shiga wannan hanya din ina fata gane wannan in har ya zamanto ta hanyar munazaran za mu shiryar da mutane zuwa ga alkhairi za mu sa mutane su nisanci bid'a to ya kamata mu shiga wannan hanya na munazara domin mu magance al'amarin shubha wa hadha alladhi tunadhiruhu qad la yastafidu lakin ghayruhu qad yastafid to wannan wanda kake munazara da shi din za ku iya bugawa da shi a dade ana yi to amma shi bai fa'idantu ba saboda dama wato ba ya yi munazaran ba ne don neman gaskiya me yasa ya yi munazaran kawai yana so ne ya rinjaye ahalus sunna ta kowane hali sannan yana so ne a san shi saboda haka wannan mutumin wanda yani ah, la yastafi wannan wanda kace munazara da shi kan la yastafi wato wani lokaci shi ba zai fa'idantu ba lakin gairu, hukar qad yastafi sai dai waninsa zai fa'idantu mai sauraro da shi ila mai sauraro zuciyar shi abu da yake idan ya saurara kana tattaunawa da sufi ko kana tattaunawa da ɗan bid'a ko kana tattaunawa da ɗan jama'atu tafiyar wal hijira, ko kana tattaunawa da ikhwanul musulmi ko hizbun tahrir ko jama'atu tablik to zai tsaya ya buɗe kirjin shi shi dai yana so ya ga ina gaskiya take idan ya ga shi wancan ɗan biria yana kama kame amma kai kana ta zubo hujjoji min alkitabi wa sunna kana ta kawo asarai na salafus salih to shikenan kaga sai gane cewa kai ke da hujja wancan kaba kama ne kawai da wayo na'am wa amma du'afa'u fala amma masu rauni to baya halatta su tattauna da yan bid'a wa hatta min al-ulama'i man yakunu da'ifa kai hatta cikin malamai ba zaka iya ganin wannan babban malami ne amma bai rauni ne a wajen munazara to irin wannan idan malamin ya san kanshi soja ne shi janar ne amma da zaran ya ji karan bom sai ya rikice gashi ya kai matsayin janar amma kuma an je yaƙi in ya ji karan bom sai ya rikice ga baki daya to kaga irin wannan kada ma a sa shi komanda in an sa shi komanda in ya rikice kuma duk rikici idan direba yana tuki sai direba ya rikice a wajen tuki ku da kuke ciki ba in ya rikice zai yi hadari hadarin zai shafuwa zai shafi kowa da kowa to idan an san cewa direba ɗaya ne kada a shi damar tuki shi yasa tukin jirgi idan mutum zai tukin jirgi sai an duba sai an ji an duba kwakwalwan shi sannan a duba jikin shi bai da ɗan kano ma bai da wani ciwo idan har yana da ciwon ɗan kano ma ko kuma ya zama ta kwakwalwan shi ba shi da natsuwa ko hawan jini ma yana da shi ba za a yadda ya tuka mutane ba sai an duba shi garau tukuna sannan a yadda ya tuka mutane to kazalika idan malami ya zamanto bai goge ba ko da yana da ilimi amma bai goge da munazara ba ko bai da zurfin basira ta inda in an tattauna da shi zai bar ainihin zai bar baya da kura da irin wanda ya taɓa faruwa wani ɗalibi ɗan salafiya ko ɗalibi na sunna ya zo yana tattaunawa da ɗan ƙalaƙatu wallahi dan alƙatan nan ya kawo shubuhohi masu yawa wanda wannan kansa din aka yada to mutane za su yi tunanin cewa wato ƙalaƙatanci shi ke da gaskiya ahlus sunna ba su da gaskiya to dan dan katan yana ta kawo hujjoji hujjoji kuma yana ta jeho shubuha shubuhan da yake jehowa malamin sunna baya bada amsa a kansu to kaga wa'annan shubuhoyi da baka bada amsa ba shi kuma jahili na cewa ai malai ya kansa bada amsa nan mala ya kasa ba da ansa a nan wajen to a nan wajen ka bar baya da kura in ka san shubuhoshinsu ba ka iya warware shi kar ma ka dumfare su domin kana yin tallane a fakaice ga 'yan bid'a za ka zamanto sababi wanda mabiyanka za a samu wasu su koma 'yan ƙalaƙatu ko a samu wasu su koma 'yan shi'a to mafi alkhairi in kuna da malami kuka san malaminku yana da rauni wajen munazara su da ma yan bidiya sun sani sukan zaɓo malami wanda yake ɗan tagajin tagajin haka sai su aiko mai da wasiƙa sai suna so a tattauna da shi to kuna gano wa to akar makallawa da Allah za mu wakilce ka ku roƙe shi da Allah ya yi hakuri. shi malam matsayinka bai dace a ce irinka ka tsaya ka yi magana ka fi karfin su malam ku hana malam an gane za a iya samun ɗalibi wanda ya fi malami ma iya munazara eh gashi malami ne shi amma ɗalibin shi ya fi shi yin munazara don kun fahimci wannan malam ya tsaya ya karantar da ku amma munazara ya bari ku yi a'a abin nan a wannan abul hasan al-ash'ari wato lokacin da ya zauna a cikin aqidan mutazilanci ya zauna cikin aqidan mutazilanci shekara 40 yana cikin wannan aqida to malamin sa a wannan aqida imamul jubani a lokacin nan imamu jibaki babban malami ne in ya rubuta littafi akan aƙidar shi na mutazilanci yana raddi ga ahlus sunna to yana da wuya ka iya warware mai abin da ya rubuta in da ya rubuta raddi to ana shan wahala sai an samu malami wanda ya goge rasik sannan yake iya mishi raddi amma in ka zo magana da shi ko karamin yaro zai iya buge shi shi baya iya munazara yana da rauni to idan aka aiko mai da wasiƙa ana so a yi munazara sai ya tura ɗalibin shi abul hassan to abul hassan iya shiga fagen fama da wuya kake iya kare shi gashi dan bidiya kuma a lokacin dan bidiya ne ya ba a halu sunna wahala sosai duk da cewa bai da gaskiya ba bai da gaskiya amma ya bai wa ahalu sunna ya iya munazara sosai akan abin to wata rana shi da kanshi yana kwance Allah cikin ikonsa sai ya yi mafarki da ya mabarki annabi ya ce masa ya kai abul hasan alaika bi sunnati ya kai abul hasan ka lizirci bin sunna ta ka bar wannan shirman aqidar mutazilanci din kire ba wannan bawan Allah ya tashi daga nan wajen ya fara binciken littattafan hadisi ka duba adaba mashi da hadisi amma yana taba masa hadisi wahala to da me yake ba su wahala da hujja ko da shubha shubha bai da hujja ko daya duk wannan abin da ke kawowa kawai shirme ne kawai amma da wannan shirman in ya kawo sai ga ya girgiza kwakwalwar wani irin yadda masu sihiri suka jefa ainihin sanda annabi musa ya firgita kaga wannan sandan da ba dan Allah ya gaya ma annabi musa cewa bula bane annabi musa na iya firgita ma ya zai gudu dan annabi musa ya firgita sai Allah aka ce saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim sai suka sihirce idanuwan mutane suka tsorata su suka zo da wani irin sihiri mai girma fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa sai annabi Musa ya saka wani irin tsoro a zuciyarsa ya firgita Allah ya ce mai Allah ya ce la takab innaka anta ala kaka ji tsoro lalle kai ne a sama wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u ka jefa abin da ke hannun daman ka zai hade duk abin da suka aikata kawai inda ma sana'u kai da sahin kawai abinda suka aikata makirci ne na mai sihiri to haka nan dan bid'a zai kawo wasu irin maganganu wanda in baka shirya ba a matakin farko ka fara ji kanka zai iya juyawa ma kanka zai ta juyawa kaga kaman ya kawo wasu irin hujjoji to baka shirya ma abin ba an gano wannan to idan kai ba wai kana da basira bane to zaka ga abin ya girgiza ka har ma kila ka sallama an gane to haka abul hasar yake yi lokaci mai tsawo daga baya sai Allah ya shirye da shi to da Allah ya shirye da shi haka ya zo ya yi ta lugude ga yan bidiya ne ya yi ta musu rugude zai zo ya kawo ƙur'ani ya kawo hadisi kuma ya yi amfani da ƙa'idar shi na hankali ya ba ƙur'ani da hadisi kariya sai duk wayannan mutazilawa suka yi tsit su kasa magana kuma a lokacin da ya taso ya fara ma bugawa da mai gidan nashi da malamin nashi sai da ya kai malamin nashi kasa sannan ya ƙara gaba an gano wannan ko kuma ya zo ya rayu ya bi ainihin wato ka'ida na ahlul hadis ya ci gaba da munazara da raddi ga yan bid'a ta hanyar ahlul hadis almuhim anan wajen shine zai iya yiwuwa kana da ilimi kana da gaskiya amma baka iya sarrafa makaman ba ga makaman ga tankoki yaƙi amma ka shiga ba za ka iya ba baka iya ba ko aka zo aka ajiye ma jiragen zamani aka ce gashi nan je ka yaki ko kuma baka yi training akan su ba yaya za a yi in kai wasa man ka shiga sai ka mutu tun kafin gari yaƙi ma za ka mutu ko ko bindiga ma ka harbi kanka da shi to kaga ashe kenan in ya zamanto kana so ka yaƙi dan biriya sai ka zamanto mai basira mai zurfin ilimi ko mai nutsuwa yawwa nam to wa mu zuwa fago insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba a ƴan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa ka aqdamakum